na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na zahiri na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka durƙusar. Za mu kawo muku sharhi na musamman akan wannan batu kuma kamar kullum Lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a. An rantsar da sabon shugaban somalia a hukumance a yau Laraba a wurin wani buki wanda ya alkawari na kawo ɗaiɗaiton al'amura a ƙasar da yake ɗaiɗaita. Sai dai ya yi kashe da cewar wannan aiki zai ɗauki shekaru masu yawa. muhammad abdullahi muhammad da kuma ake kira farmajo ya ɗauki ransuwar kama aiki a birnin mogadishu a wasu wato a yayin da wasu shugabannin yankin su uku suke halartar bukin da wasu jami'an diplomasiya masu yawa ciki hadda jakadan amurka a somaliya wato steven schwartz farmajo ya yi kira ga 'yan somaliya da su taimaka masa ya maido da doka da oda da rashin su a kasar ya yi sanadiyar wato tashe-tashen hankula wanda rikicin kabilanci da kuma 'yan ta'addan musulmi suke tayarwa bugu da ƙari ga kuma fari da ke da ƙasar ke fama da ita ya ce kalubaloli da somaliya ke fama da su sun samo asali ne sama da shekaru 20 don haka magance su zai buƙaci wasu shekaru 20 nan gaba ya ce zai so ya magance waɗannan kalubaloli tsakanin shekaru hudu da zai mulki amma ba zai iya ba jim kaɗan bayan jawabin nashi birtaniya ta yi alkawarin taimakawa ƙasar da kayan agaji da ya kai dala miliyan 125 wanda za su hada da bukatun gaggawa na kayan abinci ga mutane da suka kai miliyan guda a somaliya shugaban amurka donald trump ya yi watsi da zanga-zanga da ake ta yi na nuna kin amincewa da shirinsa na wargaza wato tsarin kiwon lafiya da tsohon shugaba barack obama ya yi nasarar sanya hannu a kan dokar kafa wannan tsarin wani sakon twitter da ya aika ajiya jiya talata trump ya ce wannan taro da ake kiran su na masu zanga-zanga a larduna da jam'iyyar republican ke da karfi a gurin wasu masu tsatsauran ra'ayi ne kawai suka shirya kuma abin takaici ne a lokacin hutun mako daya na majalisa na baya-bayan nan kasarin wakilan majalisar wato na republican a wakilai na republican a majalisa kenan sun fuskanci cijewar mutane na wato taruka da suka yi na tattaunawa da jama'a a unguwanninsu suna kalamai na nuna kin amincewa da wargaza wannan doka na shirin kiwon lafiya wanda ake kira obamacare wasu kuma kamar mutane wato wasu mutane kamar su trump sun nemi wato wakilan republican a majalisa su warware wannan dokar a yayin da wasu mutane kuma a tarukan da aka yi na unguwanni kuma su ne kuma su wuka da ƙuri'a suke faɗa cewa ya kamata ko kuma za su rashi inshoran na kiwon lafiyansu kuma ba su da kuɗin da za su biya inshoran idan majalisa ba ta tabbatar da madadin wannan shirin ba galibin mutane da ke faɗa suna cewa ya kamata a kyale wannan shiri na obama care yadda yake kuma ra'ayoyin jama'a a kasar na nuna cewa shirin ya ƙara farin jini fiye da lokacin da babu wata barazana na wargaza shi wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba 'yan sanda a malaysia suka ce suna son yin tambayoyi da wasu wato sabbin 'yan ƙasar koriya ta arewa su uku ciki har da wani dan wato jami'in diplomasiya na ƙasar dangane da kisan da aka yi ma wato kim jong nam wato 'ya'ya kenan na shugaba kim jong-un na koriya ta arewa a makon da ya shige babban jami'in 'yan sanda wato khalid abubakar ya faɗa a yau wajen hira da manema labarai a babban birnin ƙasar cewa sabbin mutane da ake su sun haɗa ne da huyon kwan song sakatare na biyu a ofishin wato jakadanci kenan na koriya ta arewa da ke birnin kuala sauran biyun kuma da ake tuhuma da hannu a kisan su ne wato kim O'Neill wanda shi ne mai aiki da kamfanin jirgin sama na Air Koryo na Koriya ta Arewa da kuma wani ɗan ƙasar mai suna wato rinji U wanda ba a bayyana ko wane ne shi ba. Abubakar ya ce mutane uku da suke su duka suna kwalalumfa a halin yanzu kuma idan wato ba su kai kansu ba 'yan sanda za su tilasta musu zuwa. har yau dai 'yan sandan sun buƙaci koriya ta arewa da ta so keyar wasu 'yan ta guda hudu wanda aka yi imanin wato sun tsere sun koma gida daga malaysia labaran duniya kenan kuka saurara Gobe ne idan Allah Ubangiji ya kai mu ake fara wani taron ƙasa da ƙasa na kwana biyu a birnin Oslo na ƙasar Norway da Najeriya tare da haɗin gwiwa ƙasar Jamus suka shirya da nufin janyo hankalin ƙasashen duniya kan halin da ƙungiyar Boko Haram ta jefa miliyoyin mutane a arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin Chadi. A cikin hirarsu da wakilin musanusa Adamu, barista sonde Wagira mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci kan yunkurin sake tsugunar da waɗanda hare-haren ya shafa. da farko dai ina son mutane su sani kan cewa ita wannan masifa da ta afka mana a arewa maso gabas ya bude mana ido kuma ya sake tabbatar da munanan halayen 'yan adam yadda mutane suka shiga wani hali na ni'yasu mutane suka tagayyara maimakon da kuma waɗanda za su zo suke fafutukan su taimaka suna zuwa ne da sunan za su taimaka amma er, hali ne na ana fakewa da guzuma a harbikar sana ana cutan jama'a wasu sun buɗe bude kungiyoyi ya zama tamkar shago na kasuwanci a karbo da sunan za a taimaka ko kuma a tallafa gajiyayyu da nakasassu da waɗanda dai suka jikata sai kuma a karkata abubuwan da aka turo wasu suna can ba dangin uwa ba ba dangin uba ba jinsi ma bai hada mu ba addini bai hada mu ba ba abun da ya hada mu suna tausayawa al'umma su turo domin a ciyar da mutane da kuma a tallafa musu sai wasu suna karkatarwa da waɗanda suke gwamnati da kuma waɗanda suke zama kansu wannan abun takaici ne kuma abu ne wanda ya kamata mu zanna mu yi la'akari akai na biyu a gaskiya ya kamata a ce yanzu a sauya akala na yanda ake tallafawa 'yan gudun hijira domin yadda ake kullum magana a tallafa abinci a kawo wannan a kawo wancan domin a tallafa musu ba za a ci gaba da cewa kullum fa ana kawo abinci ana ba 'yan gudun hijira ba ya kamata a yi nazari kuma a ɗauko salo na gina mutanen da suka tagayyara allah ya sa yanzu an fara zaman lafiya kuma idan mutum bai da niyan komawa muhallinsa domin yana jin tsoro ko wani abu inda yake za a iya gina shi a koya masa wata sana'a ko kuma a koya masa wata kasuwanci ya kama ko kuma a taho da wata masana'anta wanda za a iya bashi aiki a gurin ya je yana aiki a gaskiya abubuwa da yawa wanda ya kamata ba maganan ciyar da mutane bane yanzu ya kamata a a maganan tallafi ne domin a gina tattalin arzikin al'umma gwamnati kuma su daina tunanin kan cewa za a iya tallafawa mutum yau da kullum a sa time limit wanda idan aka zo a koya ma wannan sana'a a bunkasa noma ta wannan fanni mutane za su shiga ciki akwai 'yan barema akwai kuma wa'anda su ne masu gonan a samo masana'antu wanda za su dinga sarrafa kayan abincin akwai ma'aikata akwai kuma masu hannun jari a ciki wanda zai kasance nasu ne da sauransu kaga a haka al'umma za ta ginu sannan kuma wahala za ta ragu da talauci amma yanda ake kullum ana magana abinci a kawo wannan a kawo wannan za a tallafa wa mutane wasu kuma suna sacewa kaga ba zai yiwu eh to in ka lura za ka ga cewa so tari yanzu irin tallafi da ake bayarwa shine a kawo fallon zinc ko guda biyar ko goma na kwano na rufin a ba jama'a ko a ɗebo katako a basu wadda eh, yawa yawan lokaci idan ka yi da irin gudumawa ko tallafi da ake basu ana basu ne na abubuwa da za su ci su cinye kawai ba abubuwa da za su yi amfani da shi ya dore ba akwai maganan gina muhalli da aka lalata da sauran da makarantun su da sauransu kana jin baya ga irin kwamitoci da gwamnati ta nada da kuma kungiyoyi da suka kawo kai suna taimakawa duk da cewa har yanzu ba a samu biyan bukata ba kana ganin wani irin sahihiyar wace sahihiyar hanya ko kuma eh, ya kamata a bi na farko maganan eh, tallafi a'a na fallen kwano a'a katako a ka buhun siminti ana raba mutane duk tafiyan su ɗaya ne kai an baka fallen kwano goma me zai maka ba zai rufa ɗaki ɗaya ba ma an baka katako guda ashirin me zai maka sai ka ga katakon da aka bayar da fallen kwanon da aka bayar duk wanda aka bawa ya ji sayar kuma kuɗin ba wai zai je jari da shi bane zai sa aljihun shi ne gobe kuma yana jiran layi to kaga taimako irin wannan ma wanda ake kawo abinci yau da kullum ba taimaka al'umma yake ba sai dai ya kara lalata ta domin yana sa mutane su zama ragwaye yana sa mutane su naɗe hannayensu suna jira wai eh, sadaka wanda kuma ah, ba ci gaba bace ga al'umma ci baya ce abu mafi muhimmanci gwamnati ta ɗauki mataki a ɗauki mataki na karfafa tattalin arzikin al'umma mutane da suke al'umma a arzuta su su da kansu za su sake gine gidajensu da suka yi asara tafiya ba dawowa ba komai ne ba karshe barista sonda wagira mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a hirarsu da wakilinmu sanusi adamu To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau, waɗanne matakai kuke gani ya kamata ɗauka na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka durkusar kafin mu kai ga haka bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kai tsaye muna tare da wani mai sauraro daga Kaduna kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata a ɗauka domin tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a musamman arewa maso gabacin Najeriya. Kaduna wake bisa layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Dahiru, sakatare Unguwar Kaduna Kukumake, Kaduna Local Government, Kaduna, Najeriya. To Malam Dahiru barka da yammacin yau. wato bincike na nuni da cewa akwai sama da 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan biyu a najeriya kaɗai banda waɗanda suke ƙasashe da ke makwabta ya kake gani za a iya tsugunar da su zahiri gaskiya da Allah a za kira ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni ya kamata a samu wani asusu wanda za a yi na musamman wanda za a inda taimaka waɗannan 'yan gudun hijira da kuma sauran waɗanda wannan abubuwa ya shafa na 'yan boko haram tsakani da allah muna kira ga gwamnati da gwamnoni da gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi da 'yan majalisu da sauran masu hannu da shi to malala mun gode malam dahiru to bari mu nufi katsina wake bisa laya katsina Abdurrahman Bala ne wurin da sauran local government jihar Katsina. Yawa to Malam Abdulrahman kai koya kake gani domin kamar yadda in ka saurari shi wanda ya mana fashin baki kan wannan lamari yana cewa ba maganan yau a basu abinci gobe a basu ruwan sha bane. Wannan gaskiya ne tsakanin da Allah kamar yadda ya faɗa ni ma na goyi bayan su da haka kamata ita gwamnati dai ta taimaka da abubuwa na wanda za a gina mutane ba wai kawai a basu yau gobe a cinye ba kamar da duk batutuwan dai da yi tsakanin Allah na goyi da bayan sosai duk da dai ba wannan bane ba tunani a yanzu na dai kira ku ne domin fara hulɗa da ku yau ne farkon kama ku. To aiko ka dace mu ma mun gode da gudunmuwar da ka bayar eh, Malam Abdulrahman to bari mu nufi Kaduna. Kaduna wa ke bisa layi. Alheri barka da yammaci. Alheri ya gaishe ka wane ne nawa a Kaduna? To madalla na Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawa to malam Murtala kai ko yau ya kake gani yanzu haka dai Najeriya tana jagoranta wani taron haɗin gwiwa a ƙasar Norway domin batu kan wannan matsala. Haka To eh, abin da ke faruwa a hajji alheri shine cewa fa dole ne masu kuɗinmu da sarakunanmu su tsaya tsayin daka a kawo wannan ƙarshen wannan wa'alhalu da 'yan gudun hijira suke ciki. da zan iya ba da shawara ɗauka sai in ce kin ga an ce sun kai miliyan biyu fa na gida ko ba aka ba eh. to kawai a samu wani yanki a buɗe musu wata jiha ma kawai a ci gaba da ware musu kuɗi su ma a kafa musu wata malam malam mutara ai a tara sunan ai ka mance cewa nace ka mance cewa ai ba jiha ɗaya suke ba Eh, to ai za iya har hada su hajji alheri in kika duba kasar afirka ma irin za ki ga nijar aka yanko aka hada wata kasa da najeriya da makamanta ka su ma a ware musu ja na adamawa na maiduguri na yobe na ina ne a musu wata wato sai a kira ta a kira ta jiha yan gudun hijira kenan dawo kamar da kowa yake jin daɗi a kira ta jiha yan gudun hijira yawwa shawara na kenan <laughs> to malam murtala to bari mu tafi birnin kebbi kefe wa ke bisa layi. To Malam dalhadu barka da yammacin yau. A wanda lafiya aiki. Lafiya lau ya naku aikin. alhamdulillah hajiya to gudun mata a yau shine ni da ina ganin gwamnati ta dai kara kokari akan abin da take yi yawa to kai ina to malam dalhatin layin naka ya tsinke layi na na na eh. to bari mu sake komawa Kaduna har yanzu muna Kaduna wake bisa laya Kaduna sai a nisanci rediyo ko kuma ma a kashe shi baki daya to an nisanci rediyo yawa to madalla to kai ma ka eh, to bismillah wake bisa layi Alhaji Yakubu Gidi direban tanki PTD a NPC Kaduna. Yawa to Alhaji Yakubu eh, ina wani tsokaci za ka yi dangane da wannan batu? wato abin da ya kamata a musu mm. ba wai a kawo abinci yau gobe a kawo taro sisi ana ba su ba shi ne ba mm. kamar yadda gwamnati ta yi alkawarin cewa tana so ta wadata ƙasa da manoma to ma cikin su akwai manoma mm. a ba tsawa da dukiya a ba su su da gonaki su yi noma kamar da kowa ke yi yan kasuwa a taimaka musu da abin da suke kasuwancin su sun ba su samu ci gaba wannan shi ne zai kawo ci gaban eh, abin da bangare nasu baki daya Eh, amma a ce yau a kawo kuɗi gobe a kawo wannan taimako wannan ba ci gaba ba ne. yawa eh, to malam yakubu mun gode to bari mu nufi jihar jigawa jihar jigawa ke bisa layi. Eh, mutari cewa ke bisa layi daga bujungu yawa to malam mutali yi min bayani akan wannan bayani da aka yi cewa wani lokaci sai a ba su 'yan kwano wasu kungiyoyi su kawo dan kwano zinki kamar goma ko kuma a ba su dan katako ko kuma 'yan kusoci da ba za su iya rufe ko daki ɗaya ba saboda haka kusan sai a ce ba su da amfani ko kuma ba su biya bukata ba. Na'am to alhamdulillah kamar yadda kike wannan batu yau dinan ji wani program da ake yin shi da a rediyon jigawa na tara wasu taimako da aka yi. Eh. Da kayayyakin abinci da kuɗaɗe. So mm. da haka na kira waya Allah bai sa na an ɗau wannan waya ba so ni kai na da na bada wannan shawarar cewa lalle wannan kuɗaɗen da aka tara a maimakon aje a bada wa'annan mutanen. Mm. to a ji a irin wannan aikace da na gyara musu muskunne da wa'annan kai tsaye shi ne mafi mahimmanci domin su kudaden zahiri suna kara. sa wa'annan mutanen suna kara bazuwa wajen neman taimako a taimaka musu e to wanda yake bayani ma yana magana cewa kamar shi mai daki ciki biyu an bashi zin eh, kwano falle biyar ba ko zai rufe kicin ba balle na saurari wannan mutumin eh to amma ni shawara ta da nake gani to malam murtala eh, eh, dole mu ja maka birki nan plato na jira wake bisa layi a plato ina muku fata alheri alheri ya gaishe ka waye nawa a jihar plato ina magana da yakubu karamar hukumar wasai karamar hukumar wasai cikin garin zaka yawa to malam yakubu kai ko ina taka gudunmuwa ga wannan shirin yau so gaskiya ta gudunmawa akan maganar 'yan gudun hijira. Eh. gaskiya ai wannan ba abun da ya kamata a zanna ma ana wancan ba ne saboda abun da an san suna bukatar taimako ne na gaggawa waɗannan yanzu kiran da muke da gwamnati da masu hannu da su na kasar mu don Allah ya kamata su taimaka musu mm. Ya wato Madalla Yakubu Malam Yakubu mun gode to mun gode da waɗannan eh, eh, shawarwari da kuma gudunmawa da kuka bayar ga wannan ciri wanda muke muka nemi ra'ayoyinku kan matakai da kuke gani ya kamata ɗauka domin tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a duk faɗin Najeriya to lokacin da muke da shi kenan yau gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makeri da wasanni a takaice. Ana sa ran shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA Gianni Infantino zai kai wa shugaba Yoweri Museveni na kasar Uganda ziyara a ranar Juma'a wuni guda gabanin shiri da aka yi an tsara ziyarar dan asalin switzerland da italiyan ce ta yadda masu ruwa da tsaki za su amfana da ita wannan ziyara da ake yin ta shekara-shekara da ke zama tamkar lu'u-lu'u ga afirka a wannan ziyara infantino zai gana da ministocin wasanni da na ilimi a uganda da shugabannin hukumar kwallon kafan kasar da shugabannin hukumar lake ɗin kasar uganda da kungiyar kwallon kafa ta uganda ɗin da ake kira cranes shugaban na fifa zai ziyarar mako ɗaya ne a afirka kuma ita ce ta biyu tun lokacin da aka zaɓe shi shugaban fifa a cikin watan fabrairun bara hukumar kwallon kafa ta nff ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga abokin karawan shugaban caf isa hayatu a zaben shugabancin hukumar ta caf isa hayatu yana takarar shugabancin kaf ne a karo na takwas a jere amma wannan karo yana karawa ne da ahmad ahmad shugaban hukumar kwallon kafar madagascar shugaban na nff amaju phoenix ya shaida wa 'yan jarida cewar zaben na bana shine zai canza al'amura a harkar wasan kwallon kafa a nahiyar afirka ya ce ahmad ya nuna karfin zuciya matuka da ya shiga wannan takara da isa hayatu Phoenix ya ce yana sha'awar ganin sabon karni na shugabancin harkokin kwallon kafa biyo bayan canjin shugabanci da aka samu a hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA. Ministan matasa da wasannin Ghana Isaac Esiyama ya jaddada aniyar gwamnati na tabbatar da ganin an bada kulawa daidai wa daida ga duk fannonin wasa da ake yin su a cikin Ghana kuma a taimaka musu don ci gaban wasanni a cikin kasar. ministan ya ce bayan kwallon kafa akwai wasu nau'o'i na wasanni da za su iya daga sunan kasar wanda ya kamata gwamnati ta taimaka musu ministan matasa da wasannin ya yi furicin ne a lokacin da tawagar wandan dambin boxing mai nauyin featherweight na kasa da kasa wato wbo isaac royal storm dugbe ta kai masa ziyara a hukumarsa a birnin accra Dugbe ya gabatarwa ministan kambin featherweight ko kuma WBO da ya dauka a wani dambe da ya yi a birnin Las Vegas din Amurka a bara inda ya doke mai rike da kambin da ake kira Jizzy Magdalino. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙoƙarin kare haƙoƙin jama'a, waɗanda suka yi gwagwarmaya kafa ƙasar Amurka sun gabatar da gyare-gyare guda goma ga kundin tsarin mulkin ƙasa ko tsarin doka da gudanar da ayyuka a sabuwar gwamnati ta wancan zamanin. Uku daga cikin canje-canjen an yi su ne don kare haƙoƙin jama'a. Sauran guda bakwai ɗin kuma an yi su ne don tabbatar da gaskiya da adalci. Waɗannan sauye-sauyen guda goma da aka sanya cikin tsarin mulki su ne a haɗe ake kira Bill of Rights da Turanci, wato kundin haƙoƙin jama'a. Gyara na hudu ya shafi 'yancin kaɗaici. Dokar ta ce ba a yarda a tauye haƙƙin jama'a na kaɗaicin kansu ko gidajensu ko takardunsu ko dukiyarsu daga duk wani bincike ko ƙwacewar da ba ta bisa ƙa'ida ba. Haka kuma ba za a ba da takardar izinin bincikensu ba sai idan akwai ƙwaƙƙwarar hujja tare da rantsuwar mai bincike da cikakken bayanin abin da ake son za a bincika da mutumi ko kayan da ake niyyar kamawa. Hukuma ta binciki jama'a ko kwace musu kaddara babban abu ne da ya ciwo waɗanda suka kafa kundin tsarin mulkin Amurka tuwa ƙwarya. Wannan ya samo asali ne daga rubuce-rubucen James Otis Jr. na jihar Massachusetts. lauya a zamanin mulkin mallaka wanda ya yi muhawara a kotu akan kin amincewa da takardar izinin binciken gidan mutum da ake kira rates of assistance da turanci wanda jami'an gwamnatin birtaniya suka yi amfani da ita don shiga gidajen jama'a ko wuraren sana'a su don neman hujjojin fasa kwabri maimakon yin amfani da takardar izinin da hukuma ke badawa wadda ake kira waran da turanci takardar rates ba ta da wa'adin ƙara aiki kuma jami'in da aka ba shi ita yana iya ba wani mutum daban ya yi aiki da ita. Da yake gabatar da muhawara a gaban kotun Birtaniya a kan cewa bai kamata takardar Reds ta ci gaba da aiki ba a hukumance. Otis ya ce da wannan takardar jami'an kwastam za su iya shiga gidan mutum duk lokacin da suka ga dama. An umarce mu bar su su shiga. Bayan su da ke yi musu aiki su ma za su iya shiga su ɓalla duk wani kwado ko duk wani abu da suka ci karo da shi. ko sun yi ne bisa ramuwar gayya ko ƙin jini babu mahaluki ko kotun da ta isa ta ce don me zato ba tare da tabbaci ba ya wadatar a wancan zamanin otis bai yi nasara a kan wannan shari'ar ba a lokacin amma muhawararsa da kuma cin zarafin binciken babu gaira babu dalili da keta haƙƙin kaɗaici da turawa baƙi suka sha a hannun hukumomin birtaniya a lokacin sun yi tasiri a kan masu rubuta sabon tsarin mulki ga sabuwar ƙasa ta Amurka. A saboda haka ne gyaran farko da aka cusa cikin tsarin mulkin Amurka domin takalar batun adalci ya shafi batun bincike na babu gaira babu dalili da kwace dukiyar jama'a. Sakamakon haka duk wani kame ko kwace kaddara ko bincike da za a yi na buƙatar takardar izinin kotu tare da ƙwararan dalilai. Takardar na da ƙa'ida a kan yadda za ta yi aiki, bisa ga bayanan da aka ba kotu. Duk hujjojin da aka samu ba tare da takardar izini ba sun saɓawa doka, kuma ba za a iya gabatar da su a zaman shaida a wajen shari'a ba. bisa ga cewa alkalin kotun kolin amurka a cikin tsakiyar karni na 20 porter stewart Ginshikin gyara na hudu ga tsarin mulkin shine 'yancin da bil'adama yake da shi na shiga ya zauna cikin gidansa ba tare da damuwar cewa gwamnati tana iya bincikensa haka siddan babu gaira babu dalili ba. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Maryam Dauda da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wata kotun hong kong ta yanke hukuncin ɗaurin watanni 20 a gidan kurkuku akan tsohon kantoman yankin donald sang bisa laifin zarmiya a makon jiya aka samu sang mai shekaru 72 da haihuwa da laifin kin bayyana yadda ya hayar wani gidan alatu daga hannun mai zuba jari a kamfanin sadarwa wanda ke neman takardar izinin yada shirye-shirye a hannun gwamnatinsa alkalin kotun andrew chan ya ce a rayuwarsa bai taba ganin babban mutumin da wato eh, mutuncinsa ya zube warwas kamar sang ba an rantsar da sabon shugaban somaliya a hukumance a yau laraba a wurin wani buki da ya alkawarin kawo daidaito al'amura a ƙasar da yake daidaita sai dai ya yi kashe da cewar wannan aiki zai ɗauki wato shekaru masu yawan gaske muhammad abdullahi muhammad da kuma ake kiransa farmajo ya ɗauki rantsuwar kama aiki a birnin mogadishu a yayin da wasu shugabannin guda uku na yankin suke halartar wannan buki to a gaishe ka jama'a masu saurare nan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abdullahi gabi ya kawo ma'aikacin tashar ditv kaduna wanda allah ya wuce kawa yau allah ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen Kamar kullum za ku rika sauraron shirye-shiryen mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinan na Facebook da Twitter. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri da Malama juli da injiniya mu Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.